wa da zarar ya kai guda goma za ka iya yin withdrawing ɗinsa ka kai shi a cikin wallet ɗinka ka tabbatar da cewa lokacin da za ka yi withdrawing din ba ka mining in kana mining ba zai ba sai ka gama mining shi yasa za ga in ka taba withdrawal a baya yanzu na taba withdrawal nan zai yi amma ba zan yi ba sakamakon eh, mining din zai daina gudu in mining ya daina gudu kaga ina kanta ni so nake in tara da yawa in ka tara kamar guda talatin haka in na tara guda talatin eh, to kaga sai in dinka mining sabida. yari ba za ka iya cirewa wannan dan ka ya kai guda goma ba wai kawai dan ka gano shi ya zo misali nan wallet haka yana nufin cewa wai za ka iya cirewa ba kaga nan ma wallet din a demo account muke amma ni dai imanin nake yi sai na tara da yawa kai ma ka tara da yawa dan kana so ya fitan maka daga rai ka ji cewa ba ka sanyi ko kaɗan to ka tara guda goma ka je ka fara trading da ka yi asara ba dama ka ƙara shiga wani trading ɗin dole sai kana da wata ah, guda dole sai kana da wasu wani guda goma dole idan misali ka shiga trading da guda goma USDT guda goma sai ka rasa guda ɗaya in ka rasa guda ɗaya guda tara ba zai baka ka buɗe wani sabon trading ba dole sai ya kai guda goma daga goma zuwa sama 15 20 sama to shine abin da nake yi kenan zan tara da yawa in na tara da yawa kamar guda ashirin dan na rasa kwaya ɗaya kaga ina da kwaya tara dan na rasa kwaya biyu kaga ina da sha takwas saboda aka kai ma ka daina azarbabi kaga ina yanzu ai withdrawal din ya zama baki da yayi fari za a iya withdrawal to amma ni ba withdrawal zan ba zan tara ni da yawa in na tara da yawa sai in dinka withdrawal sai an jima